This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraron mu assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Yanzu ma Zahra Aminu fage ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki duke farin cikin kasancewa da ku. A wannan shiri na daren yau Asabar 4 ga watan Mayu na shekarar 2024. A cikin shirin namu na wannan lokaci za a ji mu ɗauke da shirin zauren VOA tare da Madina Dauda. Inda a wannan karan shirin zai ci gaba da duba muhimmancin yin takarda aure ta gwamnati a ƙasar Kamaru ga ma'aurata. Muna kuma tafe da shirin amsoshin tambayoyinku tare da Ibrahim Ka'almasi Garba. To amma da farko ga Maryam da labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya faɗi cewa amincewa da yarjejeniyar tsagaita wuta da Isra'ila bai kamata ya zama da wahala ba ga Hamas. Amma har yanzu burin mayakan na samun shugabancin yankin Gaza bai da tabbas. Ƙungiyar Hamas wadda ke da iko da ziran Gaza ta sanar da cewa tawagarta ta koma birnin Alkahira a yau Asabar don ci gaba da tattaunawar da aka daɗe ana yi wadda Masar da Kata suke shiga tsakani don a cimma tsagaita wuta a farmakin da Isra'ila ke kaiwa a kuma sako sauran mutanen da aka yi garkuwa da su. Muna jira mu ga ko a zahiri za su amince da amsar tsagaita wutar da kuma sakin sauran waɗanda aka yi garkuwa da su a cewar Blinken da yammacin jiya Juma'a ya ƙara da cewa a hakikanin gaskiya a yanzu abin da ke tsakanin cimma tsagaita wuta da jama'ar Gaza shine ƙungiyar Hamas. Rasha ta kaddamar da hare-hare da jiragen sama marasa matuki a cikin dare a yankin Kharkiv da Dnipro na Ukraine. inda akalla mutane shida suka jakata harin ya kuma shafi wata muhimmiyar cibiyar ababen more rayuwa da gine-ginen 'yan kasuwa da na jama'a a cewar jami'an yankin a yau asabar. rundunar sojan saman ukraine ta ce sojojin rasha sun harba jiragen sama marasa matuki guda goma sha uku a yankunan arewa maso gabashi da tsakiyar kasar amma na'urorin kariyarta na sama sun kakkabo dukan jiragen a cewar kwamandan rundunar sojan saman ko da yake tarkacen jiragen da aka harbo sun fada a kan farar hula a birnin kharkiv a arewa maso gabashin kasar inda mutane hudu suka jakata gobara kuma ta tashi a ginin wani ofis a cewar gwamnan yankin ole sinahubov a shafinsa na telegram ya bayyana cewa ana janyar wani yaro dan shekara sha uku da wata mata a asibiti to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Sakatariyar Baitul Malal Amurka Janet Yellen ta ce samun cikas a demokuraɗiyya na iya yin mummunan illa ga tattalin arzikin ƙasa. A kaikaice tana caccakar Donald Trump tsohon shugaban Amurka ne. Da take jawabi a jiya Juma'a a jihar Arizona. Yellen ta yi amfani da bayanai da alkalaman tattalin arziki don bayyana yadda rashin mutunta tsarin dimokuraɗiyya Amurka da hukumomin ƙasar zai iya gurgunta tattalin arziki nan da shekaru da yawa masu zuwa. Yellen wacce ta yi wani abu na ba sabon ba a fagen siyasa bata ambaci sunan Trump ba ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Republican a jawabin da ta yi a cibiyar Sedona ta McCain, amma ta nuna cewa idan tsohon shugaban ya sake komawa kan mulki ba ƙaramin tasiri hakan zai yi ba. kalaman nata na zaman tamkar wani gargadi ga shugabannin 'yan kasuwa da ta yiwu su yi watsi da rashin mutunta ka'idojin dimokuraɗiyya na zamani da trump ke yi domin sun fi son ƙudurin tsohon shugaban na samun ci gaba ta hanyar rage musu haraji da kauda wasu ka'idoji. ruwan sama kamar da bakin kwarya ya haddasa ambaliyar ruwa da zabtarewar ƙasa a kenya a cikin 'yan makonnin nan lamarin da ya yi sanadin mutuwar mutane akalla goma kuma ana hasashen yanayin zai kasance da muni a cikin watan nan a cewar shugaba william ruto a jiya juma'a ambaliyar ta yi barna sosai inda gidaje hanyoyi gadoji da sauran gine-ginen ababen more rayuwa suka lalace a fadin kenya wato ƙasa mafi karfin tattalin arziki a gabashin afirka adadin waɗanda suka mutu ya zarta na waɗanda ambaliyar ruwan el nino ta haddasa a ƙarshen shekarar da ta gabata ana hasashen mahaukaciyar guguwar hidaya za ta sauka tanzania makwabciyar kenya daga kudu a yau asabar ambaliyar ruwa dai ta kashe mutane fiye da 160 a tanzania tun daga farkon watan afrilu a cewar kakakin gwamnatin tanzania mubare matini Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu sai a gyara zama a saurari shirin zauren VOA. da shigowa zauren VOA. A wannan shirin, Maimunatu Sado za ta gana da manyan jami'ai guda biyu. Akwai shawarar da Alhaji Idris Garba zai yi kan takardar auren, sannan babban mai shari'a Malam Hamza zai fayyace dalilan da zai sa ma'aurata su yi takaddan aure na gwamnati. Maimunatu daiki To godiya muke Alhaji Idris Garba da ka bamu lokacinka muka zo muka yi wannan shiri da ka wayarwa al'umma da kai. Wata shawara ne za ka iya ka ba wa al'ummar wato Hausa Fulani waɗanda har ila yau suke cikin duhu game da wannan takarda a hukumance. Abu ɗaya na isa in gaya musu mm. ba mai girma ba su san cewa wannan takardan da aka saka na tsaro ne a ƙasar saudiya ma ana yi saboda haka dole ne a yi idan aka yi shi a fita a fiskan hairu na ƙasa. Babban lauya na nan ƙasar Kamaru wanda shi ma a yanzu muna gare shi Metr Hamza wanda shi ma a gaskiya zai ba da wato ƙarin bayani game da wannan batun a hukumance kuma menene doka da oda ta tanadar game da ainihi aure a hukumance a nan kasar kamaru. To da fatan dai malam zai gabatar da kansa. To ni ne Hamza Muhammad lauya a kasan kamaru da kuma na zauna a birnin Duwalana. Mm-hmm. Eh. To madalla lauya a yau maganar da za mu yi mafi akasari muna aure ne kara zube wasu kuma suna zuwa yin takardar auren ba tare da sun san muhimmancin takardar auren ba. To shin lauya meka zai iya gaya mana wato muhimmancin yin takardar aure? Eh wato abin da zamu duba a kasan kamaru. Hmm. Eh, muna aiki ne da doka da gwamnati ta tsaya. To saboda haka mu musulmai ba za iya ce mu muka ɗora ma gwamnati doka ba. Hmm. To saboda dole ne mu aiki da dokan da gwamnati ta tsaya. Hmm. Haka ne ya sa eh, gwamnati wato ta ke eh, tsayar kan cewa wato mai aure shi wanda ya je ya yi auren a gaban gwamnati wato idan baka da wannan takardar auren ba san cewa kana da aure ba to da yawa na maganan aure da ake yi na gargajiya to wannan auren gargajiyan dama an saka akan cewa idan ma kun yi shi ne da kamun ya fito idan kun yi wannan auren din to yanzu da wannan dokan ya fito she ku je da wannan takardun ku yi a sanja shi a yi shi eh, a auren gwamnati a hukumance yadda take mm. to shi sa idan baka da wannan wannan mm. a idon gwamnati gwamnati baka da ma aure baka da aure ko eh, da ma an yi na gargajiya ko da kun yi na gargajiyan a gwajin gwamnati ba kwa da aure madalla eh. to yanzu lauya abin da ya sa muka zo gare ka saboda sai ce Hausa Fulani suna yawaita yin wannan wato aure a hukumance kuma sun kaga cewa kamar sun da wannan auren ado wanda za a fito idan aka yi ana nishadi ana fale anko da sauransu amma ba su san muhimmancin yin wannan takardan auren din ba mm. misali musamman yayin da aka shiga cikin wato matsala mm. to yanzu misali ne nake so na ɗauka mm. mutum ne wanda ainihin mun san ko ba addinance a. aka yi wannan auren ba mutum ne ya zauna da mace tsawon wasu lokuta ba tare da an yi takardar auren ba hmm. saboda muna tare da yan addinin krista waɗanda suke ire-iren wannan zaman hmm. sun kwashe kamar shekaru sama da ko biyu ko uku hmm. kuma an hayayyafa a wannan wato zamantakewar ɗin da aka yi amma ba tare da an yi wato takardar aure ba sai kwatsam wannan matar sai ta ji cewa mai gidanta yana yin takardar aure da wata matar to a wannan lokacin wasu matakai ita za ta iya ta ɗauka kasancewa ta zauna ta ɓanda ta tsawon wasu shekaru amma kuma ba a yi da ita ba wannan abin din ɓarya biyu za mu gani ɓarya mm. na farko shine wato kaman a cikin kowane family mm. suna da ko zobe ko wata abu haka ne da ake bayarwa kyauta da yake nuna cewa muna tare eh, mun amince da zama na yin aure mm. wato fiyansai Eh, wato muna yi ne saboda mu je aure to idan irin wannan din ya zo ya tabbata kuma auren bai yiwu ba kuma bai yiwu ba domin ba ita ne ta ƙi ba shi ne yanzu ya zo kashe wannan abin da ya je aure wata daban to shi dai ta bi shi domin ba auren dole shi dai ta bi shi akan cewa ya biya ta hakkin lokacin da ta batar da shi wannan a ya nuna cewa tun da tun do somi mm. suna da wannan wato tunanin cewa za a je aure mm. akwai wanda su kuma ba su yin wannan abin din zama kawai suke tare su ya su ne suka san cewa to kila za mu yi auren ko kuma ba za mu yi auren ba to shi sa zaman da kuka yi a wannan lokacin din bai da bai da wani karfin mm. abin nan idan kun iso ƙarashen ku ba wanda zai bi wani cewa a biya ni hakkin zaman da muka yi dama babu wannan idan ya je ɗau da wani auren ɗin shi ne ta kalle shi kawai ta ce to Allah saka ni amma ba wani abin da za ta iya yi masa to mm. madalla akwai wata tambaya kuma game da hakan din mm. misali a tsakanin mu ne Hausa Fulani mm. sai kai wannan auren din saboda ba kasafai ne suke yin aure su dawo su nemi kashewa ba sai a yi aure bayan an yi aure an yi zama zaman ba ta yi daɗi ba sai kawai a zo a yi wa mace shika sai a ce ta fita ta tafi to bayan ta tafi kuma shi zai saurayi aurensa saboda shi mm. namiji ne mm. ita ma ba mamaki za ta iya ta yi aurenta mm. to amma yanzu wannan takardar da ke tsakanin su yaya za su yi da wannan eh, da yawa kan ba su gadi a wajen mu wajen mu hausa fulani sai zamana ana ɗaura aure ne kan aure akwai wa'inda ma za su yi wannan takardar din na daurin na takardar auren din na farko sai su je su yi shika na islama mm. su je kuma su sake ɗaura wani auren kuma su yi kuma wannan takaddun din mm. ko ba ka ba yi ta nashi shashi mm. a lokacin a idon ta ganin doka hmm. bai yiwu ba domin sun zama yan fursu na su duka an ganewa sun zama yan fursu na su duka shi ne muke kira bigami wato an daura aure akan aure saboda haka shi an kashe wannan aure sannan za a daura wancan an ganewa hmm. a kowane lokaci idan kana da takardan aure idan za ka yi wani aure shi ka kashe wannan auren ne hmm. idan ba ka idan ka je kai wani aure a can gaba ko ba ku yi takarda ba a ce dai kayi yaya to yayan mm. din duk sun zama yayan wannan mai a takarda da kai mm. domin auren ku ba ku taba kashe shi ba abu biyu ne dama mai kashe aure na farko mutuwa mm. idan ɗaya ciki ku ya mutu ya rasu to ba aure aure ya mutu shi ma to na biyu kuma kun je kotu an kashe aure da abu biyun din nan. Eh. To madalla a wannan lokacin din kamar ita wacce aka saka yaya za ta yi idan tana so wato ta cire wannan takardar a kanta eh idan tana so ta yi muna na mu lauya shi ta neme mu lauya hmm. shi mu dauki wannan magana din mu kai ta kotu hmm. shi a yanke shari'a madalla an ganewa a wannan lokacin dai domin mutane suna kokawa cewa yayin da suka zo kotu ana tsawaita wannan abun da ba su iya ganewa sai kuma abin da ya dagule da ba su iya ganewa eh wato akwai kotu daban-daban hmm. akwai wanda yake magana da tarbiyyar mu na gargajiya hmm. an gane ba wannan kotu ne tuzo na gwamnati to amma ana hada shi da gargajiya to wannan ya fi sauki ya fi sauri sa'an nan kuma wato dai kare 'yancin din mace da gaske wannan ne to akwai wancin shi da shi yake da daukan lokaci yana daukan lokaci yana daukan kuma kuɗi Eh, to wannan din shi ba biyan na gargajiya ciki maganan kawai dokan gwamnati ake a nan to wannan ne ya fi tsawo to saboda haka wanda kuka eh, zaba mm. ne zai fi muku zai fi eh, dacewa a mm. to yanzu a tafiyar da ake yi wata shawara ne za ka iya ba wa ma'aurata waɗanda ko suke gaggawan yin auren a hukumance ba mm. tare da sun yi tunani ba ko kuma na rashin sani kawai an je an yi saboda kawai a ce mu kuma mun yi after the marriage mun yi wannan takardar auren mm, abin da za faɗi wato duk abin da za mu yi a rayuwar mu rinka yin takardu na gwamnati domin na farko idan kuka yi wannan takardan auren duk 'ya'yan da za ku haifa sun zama a lokacin ɗin ba 'ya'yan shigo a ciki wato 'ya'ya ne na eh, gida duka mm. eh, to haka kuma idan da yake an haife su 'ya'yan gida mm. takardan da za a yi musu takarda ne mai mahimmanci wanda ne wannan kuma uwarsu ce wannan hmm. ba na uwa ka dama ba ce musu hmm. uba ne dai ake dan shakka da waɗannan bayanai kan matsayin 'ya'ya da za a haifa da takardar aure na gwamnati da waɗanda aka haifa a wasu tsarin auren na daban za mu dasa aya a yau sai makon gobe za mu ɗora a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da maimunatu sado wace ta haɗa shirin daga ƙasar Kamaru, sai Fiona nan dulu wacce ta daidaita sautin shirin. Madina Dauda ce ke sallama da ku, mu huta lafiya. To Madalla kada dai a manta ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida da ashirin da da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da da zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga Ibrahim Ka'almasi Garba da shirin amsoshin tambayoyinku. Masu sauraronmu, Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Don Allah a tambaya mana masana siyasar duniya ko mecece hikimar ƙasa wajen mallakar makamin nukiliya ko me yasa manyan ƙasashe ke hana Iran da Koriya ta Arewa mallakar nukiliyar masu tambaya zakariya salihu gidan rumji da adamu shamuwa mai dawaki shikal jamhuriyar Niger. to idan masu tambayar na saurare ga amsar da wakilinmu a shiyar adamawar najeriya muhammad salisu lado ya samo maku daga dr adamu kwai. malami a kwalejin horas da malamai ta gwamnatin tarayyar najeriya da ke yola jihar adamawa wato fce yola wanda ya ce Assalamu alaikum Malam Zakariya Salifu gidan Rumji da Adam Shamuwa mai da wake shikal jamhuriyar Nijar kuke tambayar wai shin mecece hikimar mallakar makaman nukiliya. To na ga kafin na yi bayani akan hikimar da ke ciki yana da kyau wato ku fahimci cewa shi makami na nukiliya ko kuma makami na kare dangi wato mummunan makami ne wanda ke illarsa alal hakika ba wanda zai so ya zama mana an yi amfani da wannan makami din idan muka tuna an yi amfani da wannan makami a 1945 saboda a kawo ƙarshen yaƙi na biyu watakila kuna sane da cewa lokacin da ake yaƙi na biyu an yi amfani da wannan bom ɗin wato wannan makami na ƙare dangi a kan wasu manyan garuruwa guda biyu da suke japan nagasaki da kuma hiroshima to yana da kyau ku fahimci cewa wannan bom kwaya ɗaya da aka jefa ya kashe rai na bil adama sama da dubu saba'in da biyar bom kwaya ɗaya. to idan kuwa bom kwaya ɗaya zai yi wannan illar har ya kashe mutum sama da dubu saba'in da biyar kaga ba abu ne wanda yake kasashen duniya za su amince da shi a ce kowa ya mallaka ba to sannan kuma a siyasar duniya musamman ma in kana maganar fitattun kasashen yammacin duniya waɗanda ake ji da su misali in kai maganar amurka kai maganar rasha kai maganar ingila kai maganar faransa kai maganar jamus kai maganar china kai maganar india duk waɗannan ƙasashe ne waɗanda yake kaga ba za su so a ce waɗansu ƙasashe sun zo su mallaki wannan makami ba saboda me ainihin su suna nan sun yi da'ira ne da nufin cewa su ne kasashe waɗanda suke so ya zama zamana suna da faɗa a ji na ɗaya sannan kuma su suna nuna cewa ya kamata a sakan bil adama mara ya zamana ba a musguna wa kowa sannan kuma ya zamana duk duniya kowa yana da 'yancin rayuwa a inda yake cikin walwala da kwanciyar hankali to wannan yasa suke fada da duk wata kungiya da take ta'addanci a duniya ko da ta fake da addini ne ko kuma ta fake da wata manufa ta tata daban to kaga idan ka dubi wannan sai in sake kai ku shin wace dangantaka ce take tsakanin misali don tambayar ku ta biyu din ta yi magana akan me yasa kasashen duniya ba za su so a ce kasar iran da koriya sun mallaki makamin nukiliya ba to abin da yake tabbas dai shine kamar ita koriya ai tana da su sannan kuma ma an auna cewa girman koko karfin nata nukiliya din ya ninka na amerika da kashi 100 har da wajen 60 to kaga kenan wannan makami ne wanda yake adama ba zai so a ce ma an yi amfani da shi ba kuma Allah ya hana mu ganin wannan ranar a da can baya kasashen duniya sun mallaki waɗannan makaman wanda yake kafin a zo a yi yarjejeniyar cewa a fahimci waɗannan mallakar suna da illa sai ya zamana kasashe an yi kiyasin cewa alkaluma sun nuna akwai nukiliya nukiliya sama da dubu sittin amma da aka zo aka yi wannan zama aka ga cewa yawaita waɗannan makaman ba alheri ne ga duniya ba to sai zamana hannu waka yarjejeniya kasashe da dama suka sa hannu wanda iran ma na ciki ita koriya ma na ciki aka sassaka hannu akan cewa waɗanda suke da shi su lalata nasu aka rage har yau maganar da ake yi an samu takaitar waɗannan makamai a iya cewa duk duniya ba su wuce dubu goma sha uku ba to kaga in ana maganar dubu sittin da wani abu aka dawo kan dubu sha uku to ashe kenan duk kasashen duniya sun fahimci cewa fa mallakar makamin nukiliya ba alheri ba ne ga duniya to ina so kuma kara nusar da ku kan cewa shin watakila tunaninku na cewa iran da koriya kuka haɗo su a tambaya guda watakila kun fahimci cewa a alif dubu biyu da goma sha bakwai ita uh, koriya ta sake gwada wani makaminta na nukiliya watakila kuma alabashi kun fahimci cewa akwai jami'an iran da suke wurin to dangantaka tsakanin koriya da iran dangantaka ce wacce ta dade tun lokacin da aka yi juyin juya hali na iran a 1979 in ba ku manta ba kasashen duniya duka a koko mu ce waɗanda suke alaka koko suke hannu ɗaya da ƙasashen yammacin duniya sun yi tir da wannan juyin juya hali wanda ya zo ya dawo da shugabancin wannan ƙasa ta koma ta musulunci to sai zamana ita iran ta kasance ƙasa ce wacce aka ware ta a gefe to idan ko kana tare da iran ne ko kuma kana tare da ƙasashen yammacin duniya to a daidai wannan lokacin da iran ta shiga wannan mummunan hali shine su kuma koriya ta kudu sai ya zamana su ne manyan kawayen wannan kasa to su kuma waɗannan ita wannan kasa ta koriya allah ya sa suna da ɗimbin sinadaran da ake sarrafawa a yi nukiliya da shi iran kuma tana da mai ita ma tana da wasu sinadaran da ake hadawa to amma su kamar mutanen koriya ta kudu ko kuma za a ce masanansu sun zurfafa bincike sun daɗe kan wannan binciken sai ya zamana an samu alaƙa tsakanin waɗannan ƙasashen biyu kusan cewa ta fuskar nukiliya kam ta kud da don kusan akwai lokacin da jami'an ƙasar uh, koriya sun je iran waɗannan masana hanyar ilimin kimiyyar nukiliya sun je ƙasar iran ya kai so uku a cikin shekara guda kuma ana bibiyar me suke yi duk lokacin da kasashen duniya suka yi suka yi ca kan iran sai iran ta nuna cewa ita fa wannan nukiliya da take yi fa na zaman lafiya ne na samo da wuta ne da makamantansu ba irin wancan nukiliya din ba a takaicin takaitawa ina so nuna muku cewa ita iran ba ta mallaka ba ko da ta mallaka ma bai bayyana cewa ta mallaka ba amma koriya ta mallaki makamin nukiliya kuma an san tana da shi so tari akan zauna a tattauna manya-manyan kasashen duniya a kira ta teburin shawari a ce to ta lalata nata za a ba ta kuɗi za su karbi kuɗin nan ko ba za su lalata ba sai ma su inganta to ire-iren waɗannan abubuwan sai ake ganin cewa to kasashen yammacin duniya fa su suka nuna cewa duk inda ake zalunci ba sa wurin to amma mm, me ke mm. faruwa a misali a falasɗinu ana ganin yadda isra'ila take musguna ma falastinawa yadda take cin zarafinsu da mamaya da makamantansu me yasa waɗannan ƙasashen musamman ma amurka ba ta nuna cewa tana kyamatar ire-iren waɗannan abubuwa to su da iran da koriya dukansu suna jin haushin abin da ke faruwa ga falastinawa to ire-iren wannan sai ake ganin cewa fa waɗannan ƙasashe guda biyu in fa aka kyale su misali in suka hada karfi da karfe waje ɗaya za su iya takalar amurka ma da kanta to shi ya sa duk wani bayanai na sirri wanda ya shafi wannan iaea e wannan kungiya ta take lura da yadda waɗannan tunda an yi yarjejeniya an ce a hana yaɗuwar waɗannan makamai na ƙare dangi to wannan ƙungiyar an ba ta ƙarfin kowace ƙasa za ta iya shiga ta je ta duba ta bincika mai kuke yi to sun je iran sun dudduba sannan kuma dai da abubuwan da suke faruwa wanda daga baya har an zo an kakkashe waɗannan manyan masana sanin ilimin hada nukiliya na iran da yawa an kashe su to wannan ina tunanin e, buɗa muku da na yi zai ba ku fahimtar cewa fa hikimar mallakar makamin nukiliya misali hikima ce ta nuna cewa ni nake da karfin iko taboda na da makami yanzu misali idan muka dobi kasar rasha wannan fada da ke tsakanin su da ukraine ai kaga saboda rasha mm, kusan duk mm. duniya ba kasar da ta kai ta mallakar makamin nukiliya saboda tana da makamin nukiliya wanda a kiyasi ya kai kusan dubu shida su suka fi kowa ko lokacin da aka zo aka rarraba aka fasa tsohuwar soviet su sun kwakwashe daidai makaman da suke da su sun mayar rasha to wannan ya sa kowace ƙasa takan taka mata nesa to kenan ashe saboda nuna karfin isa da nuna iko shi ya sa ya zamana kowace ƙasa misali tana ƙoƙarin ta ga cewa ta mallaki wannan misali akwai wasu lokuta mm, can mm. baya da indiya ta gwada nata uh, makamin ƙare dangin nukiliya din sai pakistan ma ta sake nuna nata ta gwada nata kaga dama suna zaman doya ne da manja wannan na kallon wannan to in indiya tana ji cewa ita ma tana da shi to mu ma muna da shi to sai ka ga kowa na taka ma dan uwansa nesa ah, idan kuka duba ah, abin da ya faru a Nagasaki da Hiroshima wajejen shekaru 78 za ku ga cewa fa da aka jefa wannan bom din duk da cewa an zo an sake gina waɗannan birane guda biyu to amma fa an daɗe an ɗibi shekaru duk wanda aka haifa ko a same shi bayi da kafa ko hannayensa sun shanye ko kuma idonsa sun fito golo-golo ko kuma kansa ya zama na dai kamar yana da taɓin hankali saboda illar wannan makami na nukiliya shi wannan makami na kare dangi hakika kamar da bahaushe ya kira shi makami na kare dangi lalle makami ne na kare dangi allah ya raba mu da sharrinsa da fata kun gamsu da wannan amsa da na baku. sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin wanda ya ansa mana tambayoyin Dr. Adamu Babi Kwai na FCE Yola da wakilinmu a shiyar Adamawar Najeriya Muhammad Salisu Lado da mu da injiniyanmu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu. Wassalam. sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci kuma na ƙarshe a cikin jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin. Da Sarfila Hashim Gumel da ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu. Ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alheri mu kwana lafiya sai da safen ku.